فما كان دعواهم اذ جاءهم باسنا الا ان قالوا انا كنا ظالمين ba abin da suka yi bayan saukar azabar face sun yi ikirarin tabbatar da zaluncinsu da kafircinsu ga Allah da kansu